da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu meladiya a kamar yadda muka yi bayani a jiya za mu fara wannan littafi na ahkamul jana'iz na muhammad nasiruddin albani rahimahullahu wanda ya rubuta saboda bayanan da za su zo a baya shi zai faɗi dalilin da ya sa rubuta wannan littafi a na farko shi dai nasiruddin albani mutumin albania ne ƙasar da ake kira albania ko albania ko albania shi mutumin ƙasar ne an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da goma sha hudu 1914 kenan miladiya a wani ƙauye a wannan garin da ake kiran shi ashkudara a nan albania din aka haife shi ya rasu kuma shekara 1999 a inda ya zauna wurare daban-daban daga cikin kasar da ya fi zama inda ya karatunsa shine a kasar syria babban birni damas ko damash a nan ne ya zauna asalinsa yana gyaran agoguna ne shine sana'ansa ya fara karatu na addini har ya zama a yanayin a yanzu dai a zamaninsa ba samu wani malami da yake masanin hadisi wanda kuma ya yayi ma hadisi aiki kamar shi nasiruddin albani ba to wannan a takaice tarihin shi nasiruddin albani kenan ya rubuta littattafai da ba za a iya sanin iyakansu ba wanda aka buga su kawai suna hannu a yanzu haka sun kai littattafai daidai har guda saba'in da wani abu amma littafin da ya rubuta waɗannan suna na har yanzu ba a buga su ba Allah ne kawai ya yawan su kuma ya karantar a jami'a islamiyya na madina ya zauna a nan har dai ya samu kuma ɗan matsala daga nan ya sake komawa siriya ɗin inda ya rasu a can a shekara 1999 wanda ya rasu a can a littattafansa kafi ya rasu ce duka littattafansa ya ba jami'a islamiyya to anan library na jami'a islamiyya akwai bangare ya kusa girman masallacin nan duka littattafan albari ne wanda ya ba jami'a islamiyya ya ce wakafi don Allah kawai kada wani ba ba gado a cikin littattafansa ko daya bangaren ba kowa yake ma ba a bari ana shiga wuri a kulle yake saboda littattafan albani ba a cika samun su ba ko ina to in aka dauke ya ba a sake samun shi tunda ba littafin da aka buga su tun dadda suna kowane library na duniya ba to akan kula da su sosai to wannan shine malami da ya rubuta wannan littafi kuma malami ne na sunna wanda ya fada da bid'a ya yi kokari wajen raya sunna wasu sunnoni da yawa har a kasashe irin su saudiya ya kawo musu wato dauki ko kuma ce ya rayar da wasu sunnoni wanda da suna yin sabani wannan sunnan ko a kasar saudiya da ya rayu da kasancewa akwai malamai a wurin amma saboda yanin shi nasiruddin albani a wannan shine littafinsa a hakamul jana'iz wa bida'uha wato hukunce-hukuncen jana'iza da kuma bidi'o'in da ake yi a jana'iza ba wai maganan jana'izan kawai ba sallah ko wani abu ba a ya dauko maganarsa tun daga lokacin da mutum ya fara rashin lafiya me ya kamata matsayinsa na musulmi ya yi me ya kamata matsayin yan uwansa su ma musulmai su yi duka waɗannan abubuwan sun da ya dauko su daki daki daki daki har in har Allah ya kawo riswan har zaman da za a yi na ke kira zaman makoki na ta'aziyya duka sai dai bayani a kansu yakan faɗi abin da shari'a ta ce a yi ga musulmi a ya fara littafinsa da bismillahir rahmanir rahim wanda wannan ita ce mukaddima da ake so kowane ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi abu da wannan mukaddima yake farawa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وأن إتجاه وأن كرا خطبة الحاجة wanda abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud ke fari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan ɗiyan ku zai yi wani abu ko daura aure ko wani abu duk abin da zai yi to ya gabatar da wannan khutba ana kiranta khutbatul haja sai ke fari amma amma ba da iya zo abinda zai biyo ba mafiya fa'un ne a farko fa sai ce fa inna asdagal hadisi kitabullah wa hasanal hadai hadai muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar وقد قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور دليل da yasa da ya kawo wannan aya saboda zai bayani na kabin da shafi mutuwa to sai fara da wannan aya wato albarkatun sun Allah sun yawaita wanda biyadihi mulku mulki yana hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan dukkan komi allazi khalaqal mauta wal hayata wanda ya halitta mutuwa da kuma rayuwa sai aka fara da mutuwa kafin rayuwar maimako wanda ya halitta rai kafin mutuwa don rai ne tukuna kafin mutuwa amma yadda Allah ya halice ku amwatan summa hayakum summa yuhyikum summa yumitukum to ya halitta mutuwa da rayuwa liyabluwakum domin ya jarrabi sa ayyukum ahsanu amalan wa yafi kyawun aiki kaga malamai sai ce nan Allah ce ayyukum aktsaru amalan ba yawan aiki yake bukata ba ahsan aiki wanda yake mai kyau malamai suka ce wane ne aikin da yake mai kyau Shi ne wanda ake yi shi da ikhlasi da bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine ahsan ce idza lam yakun khalisan wa lam yakun mutadiqan lis sunna lam yakun ahsan ai akhlasuhu ya zama don Allah ya zama kuma an bi annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu cewa huwa al-azizul ghafur Allah mabwayi ne al-ghafur kuma mai gafara ya sake fadi kawaya kullu nafsin za'iqatul mauti ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ce kowace rai sai ta dandani mutuwa inda yan halicci rai to sai kuma ta dandani mutuwa Allah madauki sarki ke faɗi wa nabluukum za mu jarrabe ku bi sharri da sharri wal khairi da kuma alkhairi fitina duka fitina ne aka ba mutum dukiya fitina ne aka hana shi fitina ne lafiya ita kanta fitina ne rashin ta ita kanta fitina ne duk wani alkhairi akwai wani fitina da ke tattare da shi duk wani kuma sharri shi ma wani saɓani haka din shi ma akwai fitina to yadda mutum zai kubuta daga wannan sai ya duba ya bi abinda malamai suke faɗi unwan na sa'ada wanda idza utiya shakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara wannan abu uku sune ake kiransu anawin ko unwan na sa'ada idan aka jarrabi mutum da mummunan abu to sabara sai ya hakuri ko sai ya haƙuri ya haƙuri ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahama sannan idza utiya shakara aka bashi ni'ima ne lafiya ne dukiya ne nan ma shakara sai gode ma Allah da in shakartum la sannan kuma idza aznaba istaghfara iya zunubi ya nemi gafara mutum bai rasa wa'annan abubuwa guda uku a rayuwarsa ko zai samu ni'ima sai gode ma Allah akan wannan ni'iman ko sabanin ni'iman sai ya hakuri akan haka ko kuma ya wajen zunubi sai ya nemi gafara idan ya nemi gafara kuma to Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ku kul fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to Allah madaukakin sarki ce zai jarrabe al'umma mutane bayi da sharri da kuma alkhairi dukkan su fitina ne sai ne ce amma wa ilaina turja'un zuwa gare ni Allah za ku komo bayan duka wayannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi mala ya kawo hadisi mali walid dunya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla ta ta shajaratin thumma raha wa tarakaha annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi me ni ga duniya duniya ba komai bane saboda ba zan zamu da ita ba ma ana fi duniya ni ba kowa bane ba komi bane a duniya illa karakibin kaman mahayi matafiyi kenan istadalla ta hata shajarati yayi tafiya yayi tafiya ya gaji sai ya samu wata inuwa sai ya sauke kayansa ya zauna ya huta zai gini a irin wannan inuwan? zai wani abu da zai dawama kawai dan hutawa ne zai daga nan sun maraha ya kara gaba wata raka ya bar wannan inuwan Sai to haka nake a duniya duniya haka take yasa da abdullahi bin umar ya ji wannan yace kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiris sabil ka kasance a duniya kaman bako ko wanda zai tsallake hanya ya zai ya duba nan ya duba nan kawai ya getara ce iza asbahata fala tantaziri almasa iza amsayta fala tantazir as-sabah ko sai Abdullahi bin Umar ke fadi ka kasance kaman bako a duniya wanda yake ko kuma mai ƙetare hanya idan har ka samu kanka kawaye gari to kada ka saurari wato rana ta fadi kana nan ka girga kanka kawai wanda ba za su kai yamma ba don kai yammaci ka girga kanka kama wanda ba za su kai gobe da safe ba ji abdullahi bin umar to yana ƙara bayani fassara mana wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama Sheikh Nasiruddin Albani ke faɗi summa innahu lamma kana hadayuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaizi khairal hadi mukhalifan li hadai sa'iril umam sai lokacin da ya kasance shiriyan annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da ya shafi jana'iza khairal hadai shine mafi alkhairin shiriya mukhalifan li hadai sa'iril umam ya saɓa ma aikin sauran al'ummu Mushtamilan alal ihsani lil mayyiti ya tattaro a kan kyautata ma mamaci don in ka duba addini tun daga jiya za a kyautata wa wannan mamacin ne har zuwa gaba ɗaya a rabu da shi har zaman da ake yi na makoki duka addu'a ne har ta'aziyan da ake yi duka addu'a ake masa kyautata masa ne Ban da addini babu wanda yake haka wasu za ga gawa na zaune ana kiɗa ganga ana rawa ana shan giya gawa a kwance ko ba haka ba addinin musulunci ne kawai da mutum ya mutu an ce ai sauri a kai shi sannan tun daga mutuwa kuma a fara nema masa gafara a fara yi masa nema masa rahama a fara nema masa albarka a wurin Allah a fara nema masa yafiya a wurin Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam shiriyansa wato ta kunshi kyautatawa ne ga mamaci wa mu'amalati bima yanfa'uhu fi qabrihi da kuma yi masa mu'amala da abin da zai amfane shi fi qabrihi a kabarinsa wa yawma ma'adihi da kuma ranan tashi gaba ga Allah madaukakin sarki Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afu anhu wa karim nuzulahu simu dukhalahu duka addu'o'in da ake masa lokacin ta'ziya ko kuma lokacin sallah ko lokacin da aka je kuma aka ziyarce shi a gabarin sa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam shiryansa kenan wa alal ihsani ala ahlihi wa aqaribihi kuma kyautatawa ne ga iyalansa da kuma makusantansa to annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutu ya mutu su ce to yanzu a nemo abinci a kai musu a gida ba su za su dafa su reba ba a'a defowa ake daga wani wasu gidaje a kawo musu a taimaka musu ka kyautata ma kuma shi mamacin da kuma iyalansa amma wasu ya mutu shi kenan akwai waɗanda suke sama to komai za su mamaye har ga iyalansa kila ba za su taɓa samun komai ba ba abin da za a kawo musu wasu kan ma suna ma addu'a kada wani ya mutu don wani ya mutu aiki ya gansu don sai sun sai da abin da suka mallaka wajen tattala wannan mutum daga farkon mutuwa zuwa aje a binne in ba mai dukiya sosai ba to sai an karar duk abin da ya mallaka ko ka ba kyauta ta ma iyalai ba ya kamata su suna da rayuwa a nan gaba akwai makarantar yara akwai rashin lafiya akwai abinci akwai komi amma sai an mai da su komi ko motan da za a dauka daga nan zuwa garin su aiki ne inda za a aje shi kada ya rube aiki ne inda za a sashi a kai shi in bukin da za a yi aiki ne daga duka wannan ba a kyautata ma iyalai ba ba a kyautata mashi shi kansa ba ma shi kansa wanda ya mutu to shi addinin musulunci haka yake zai kyautata ma mamacin kuma kyautata ma iyalansa ya kyautata makusanta la iqamati ubudiyatil hayy kuma mai rai ya tsaya ya nuna bauta ya nuna shi bawa ne ga ubangijinsa a lokacin da yake wannan dawainiya na wannan mamacin fi ma yu'amilu bihil mayyita a yanayin da yake mu'amalan mamacin da shi wa kana min hadaihi fil jana'iza yana da cikin shiriyan annabi sallallahu alaihi wasallama a janaiza iqamatu al'ubudiyyati rabbi tabaraka wa ta'ala nuna shi bawan Allah ne madaukakin sarki wannan mamacin ma bawan Allah ne ba zai yi masa komai ba sai abinda shi Allah ya ce a yi masa sai abinda shi Allah ya yarda da shi ba za a yi sabon Allah a wannan wurin ba wannan nuna bauta ga Allah nuna kuma wato ubudiya ga Allah madaukin sarki ala akmalil ahwali a mafi kyawun yanayi wal ihsan ila al mayyit da kuma kyautata ma mamaci wa tajhizihi ila Allah ala ahsani ahwali da kuma shirya shi zuwa ga Allah a mafi kyawun yanayi dan a masa zarki a masa alwala a masa wanka da sabulu ko da magariya a shafa masa turare a sa masa fararen kaya kaga ala asani ahwalihi yanayin da yake mafi kyawo wasu ba wanka ko sai dai a nan naɗe kawai a sa a akwati shi kenan a tafi da shi a haka to amma addinin musulunci sai sai alwala ma a fara masa zarki kamar yadda yake sallan sai yadda yake zarki a lokacin da yake da rai kamar lokacin da yake ganawa da ubangiji shi ake tuna masa tunda zai yi alwala ya yi sallah to yanzu za a masa alwala kamar ya tashi zai je sallah kenan sannan a zo a wanke shi da kyau sau ɗaya sau biyu sau ɗaya sau uku sau biyar sau bakwai har abin da ya fi haka ma idan har bakwai din bai tsarkake shi ba kamar yadda hadisai suka nuna Da nan daga ƙarshe a zo a sa mai turare a gaɓoɓinsa a samu tufa mai kyau farasol wanda tafi tsafta a sa masa daga nan a shirya shi to kaga tajhizihi ila Allah kenan ala ahsani ahwalihi wa afdaliha wuqufuhu shi annabin zai tsaya wuqufu ashabihi da kuma sahabbansa sufufan su yi sahu yahmaduna Allah suna gode ma Allah madaukakin sarki a lokacin da za su masa sallah don farko akai kabbara harrama fatiha ake karantawa godiyan Allah ne madaukakin sarki wa yastaghfiruna la suna nema masa gafara wa yasaluna al-maghfirata warrahmata wuza anhu suna neman Allah ya masa gafara ya yi masa rahama ya ƙetare masa zunuban da ya yi haka wannan kyautatawa ne gare shi kuma kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada idan aka samu mutum 100 kowannen su ya furta Allah ka gafarta ma mamacin nan Allah sai ya gafarta mishi mutum ɗari kowannen su ya faɗa da bakinsa Allahumma gafir lahu warhamhu to shi kuma Allah sai ya gafarta mai to kaga kenan kyautata masa kenan wajen nema masa gafara nema Allah ya lullube masa zunubansa ya yi masa rahama ya ƙetare muyagun ayyukansa da ya yi sun malmashai bai na yadaihi ila ayyuwa yudi'ahu hufuratahu sannan in za a yi tafiya sai a sashi a tafi a gaba gare shi bi ma'ana yana zuwa ana gaba kama ana masa jagora za a kai shi gidansa kenan kamar mutum in aka yi bako kana so ka girmama shi za ka haɗa shi da wani ka jagorance shi kai shi ɗaki ko ba gaba za ka sashi ba kai ne za ka yi gaba biyo nan biyo nan in hanya ba ka nuna mai to haka za a yi gaba da jana'iza ne daga shi kansa girmamawa ne ga jana'iza amma su sauko suna baya su kuma masu rakiya suna gaba za su kai shi gidansa idan aka zuwa abin nan sun maya komo kowa wa ashabu sa'an na annabi sallallahu alaihi da sabbansa bayan binne shi su tsaya baina ya daihi a gaba gare shi ala qabarihi a gabarinsa na lahu suna neman Allah maɗaukin sarki ya ba shi dama amsa tambayoyin da za a masa a gabarin don ana gama binnewa an rufe an gama to yanzu yanzu za a tare shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da ya gama binne mutum hadisi mai tsawo wanda Jabir ya ruwaito ce sai ke gaya musu istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle ku nema masa gafara abin da yake bukata kenan ku nemi Allah ya bashi daman amsa tambayoyin da za a masa duk yanzu nan za a tambaye shi ana gama wannan za a tada shi ya ce man rabbuka tambayoyi uku za a masa man rabbuka ma dinuka man nabiyuka kuma ba wai haddace su shine aiki ba aiki da sunna aiki akan abin da addini ya fara shine zai ba mutum dama ya amsa ba wai haddace wa'annan rabbi Allah ko dini al-islam ba duk wannan ba shi bane ba mu taba gani annabi yana karantar da sabai yadda za su bada wannan amsa ba aiki na gari ke koya musu wani da yake tambayan annabi yaushe ne tashin kiyama annabi sai ce me ka shirya ma tashin kiyama kaga aiki na gari kenan ake bukata shine zai bada amsa wa'annan tambayoyi to ba maganan haddace su wato nan za a tambaye shi wa'annan abu guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam shi idan har ya amsa wa'annan tambayoyin to shikenan ya samu hutu tun daga nan sai a buɗe masa gabarinsa sai a kunna masa tv kawai yana kallon aljanna su ce ya Allah a yi tashin kiyama don in shiga gidana da nake kallo nan take za a sa masa satellite na aljanna yana kallo ya ga wannan abinci ya ga wannan mace ta wuce ya ga wannan sai gosa kai a tashin kiyama Allahumma aqimis sa'a ya Allah haka zai ce a ta a tashin kiyama don ya ga mazaunin sa a kiyama ni'ima sai fara zuwa masa idan bai amsa ba kuwa to ya gabo ne tun daga ranar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ji abin ke gaba ya fi hatsari don idan mutum ya samu fara samu wahala tun daga kabari to abin zai biyo baya ya fi hatsari kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ce shi kabari ko dai ya zama rawdatun min riyadil janna ko kuma hufratun min hufarin nari ce don ya zama hufura din kuma wa ma ba'adahu ashad abin da ke bayan sa ya fi tsanani muna ne kun Allah madaukin sarki ya kare mu daga azaban kabari ko ya ba mu ikon amsa wayannan tambayoyi to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga akan abin da yake nema ma dan uwansa kenan ahwa jama kana ilaihi lokacin da abin da yafi bukata kenan ka gani abin da ake so a roƙa masa abin da yafi bukata shine abin da nake faɗi kullun kenan ya ka binne mutum ba magana alkausar ake nema a shayar da shi in har ya zallake ka zaban kabarin to alkausar kan zai same shi yanzu wannan azaban ta kabarin ake so a roƙa masa Allah ya sauke masa kuma in aka taru aka roƙa din to Allah zai kare shi daga shi yana daga cikin kuma abinda sa azaban kabari akwai annabi shi na ciki kamar yadda annabi ya fara akwai kuma rashin tsafta rashin tsarkake fitsari da kyau yana jawo shi ma azaba na kabari to shi a lokacin shi mamacin abin da ya fi bukata shine waɗannan addu'o'in da ake masa a roƙa masa Allah ya bashi ikon amsa tambayoyi a nema masa gafara a kare shi daga azaban kabari thumma bi biziyarat ila kabarihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yata'ahaduhu bimana yata'ahaduhu kowace bayan kwana ɗaya biyu uku sai je kabarinsa ya yi sallama assalamu alaikum ahalar diyari min al-muminai al almuslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiya ko kuma an kun riga mu ma muna nan zuwa muna neman Allah madaukin sarki ya muku rahama ya yafe mana mu da ku gaba daya to ya sa'ahaduhu bi ziyarati ila qabrihi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi kawai zai ziyarci kaburbura shi yasa har kabarin mahaifiyarsa ya ziyarta ya nemi izinin Allah ya bashi izini ya nema mata gafara Allah ya hana shi ya nemi izini ya kai mata ziyara aka ba shi izini yana tana wani wuri tsakanin makka da madina wani gari da ake kira al'abawa a nan taris lokacin annabi yana shekara shida sun taho madina wajen kawun nan annabi a hanyar su ta komawa ci kawai sai wata ummu aiman su biyu uku sai ta kama rashin lafiya a nan su. a wannan wurin a tsakiya a daji a nan kuma ka binne ta annabi yana dan shekara shida wannan lokaci da kuma ita sai bace baiwa baiwan babansa wanda suka taho tare to sai ya nemi izini Allah ya bashi izini ya je ziyarce ta a wannan wuri to haka annabi yana ziyartan kaburbura wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ma mala'ika jibril ya zo ya tada shi ke ga je baki aka nema masu gafara ka je ka ziyarce su ya tashi yana ɗakin Aisha ita ma da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ta ɗauka saboda kishi irin na mata ko zai je ɗaya daga cikin ɗakunan kishoyirta ne ita ma ta dan taso ta biyo sai ta ga annab sallallahu alaihi wasallam ya nufi baqi'a sai ta labe ya zaya yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a a wurin ya jiyo tana juyowa ta ga ya jiyo sai ta roga da gudu sai ta lullube shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ce ina kika tare ce ba inda tare ki gaya mun ko Allah ya gaya mun gari kuma tana tana haki <laughs> sai ta ce yayi na bi ka ne kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata malaika jibrilu ne yazo ya same ni ce in je musu addu'a wannan lokacin da dare to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je haka haka wata wanda wata mata mai share masallaci ita ma tare su aka je aka mata wanka aka binne ta ba a gaya ma annabi ba gobe bai ganta ba ya tambaya ina take suka ce ai tare su a ah, me yasa ku gaya mun ba su a garin su ba irin ta ya kamata a gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba don sun sun karanta al'amarinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dulluni ala qabriya ku je ku nuna mun kabarinta ya tafi je addu'a wurin sai ke gaya musu da kaburburan duka sun cika da duhu sai yanzu Allah ya haskake su saboda ita to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je yakan kodaitar da ya hana ce kala ala haitukum ko an ziyaratil qubur sai ce fazuru al'ana fa inna al akhirah da na hana ku ziyartar kaburbura yanzu kuwa ku ziyarta yana tunatar da ku lahira to annabi yana haka din shi yana daga cikin ziyartar mamata wassalami alaihi da kuma yi masa sallama wa du'a ilahu da masa addu'a kama ya ta'ahadu kama ya ta'ahadu hayyu sahibahu fi dari dunya kama yadda mai rai yake ziyartar abokinsa a gidan duniya to bayan mutuwa ma musulunci bai ce shi kenan da ya mutu kamanta da shi shi ma ba ya mutu kuma wannan alaƙa ta ɗore wanda lokacin ne ya fi buƙatar ma alaƙan ka da shi saboda kila a nan abinda zai zaka masa kila na duniya ne kawai can kuma da kashi Allahu ghafir lahu to zuwa lahira ne kai tsaye abun lahira ke bukata yana daga cikin abin da ibn al-qayyim ke faɗi fa'idoji na ziyartar kaburbura amfanan su mamatan da suke kaburburan don da ka je ka nema masu gafara Allah zai kafarta musu da ka musu istighfari Allah zai musu da ka nema musu rahama Allah zai musu da ka nema musu ni'ima Allah zai musu to kaga duka amfanan su ne to haka ake so bayan rasuwa kuma a dinga ziyarta yau da kullum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama idan wani ya mutu daga cikin danginsa zai sa a sashi wani wuri da zai iya ganewa don ya dinga zuwa yana ziyartar sa kullum babba wanda fara rasuwa shine usman bin mas'un da aka binne shi sai ce a sa dutse a wurin don duk wanda ya zo daga cikin yan uwan mu dinga binne shi kusa da shi haka kuma aka yi to yakan je musu addu'a a wannan wurin fa awwalu zalika ta'ahuduhu fi mardihi farko abinda addini ko annabi yake yi ziyartar mutum kuma fi mardihi a lokacin da yake bai da lafiya wa tafkirihi wa al-akhirah da kuma tunatar da shi lahira a lokacin da yake cikin rashin lafiya yana bukata a dinga tunatar da shi lahira kada a tsorata shi kada a firgita shi kada a nuna masa a'a a dinga tunatar da shi ya fa yanzu fa lahira na kusa kuma akwai kaza akwai kaza akwai abubuwa da ke kusantar da mutum ga Allah a tunatar da shi lahira wa amruhu bil wasiya kuma a umurce shi da yi wasiya yana daga cikin shiri'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai barin mutum ya mutu haka bai yi wasiya ba akwai wasiya da take zama wajibi ne mutum ya yi ta akwai kuma wanda yake mustahabbi wajibi shine idan akwai wani abu haƙƙin mutane akan mutum to wannan wajibi ne yayi wannan wasiya in bai yi ba yayi laifi to shi yasa tun lokacin da yake rashin lafiya a je a tunatar da shi in akwai wani abu da ka sani haƙƙin mutane a ka. to fa ka rubuta ka aje ana binka kaza ko yawa ne ya dora maka nauyin kula da ƴaƴansa to kai ma in akwai wani ka rubuta ka aje to ga waɗannan wasiya wajibi ne kamar da malamai suka fara to zai umurce da yi wasiya wa taubati da kuma tuba don ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki to da lokacin da mutum ya kai wannan matsayi to kuma ya tuba Allah yana karban tubansa in bai kai gargara ba iya koma zuwa ga Allah zai amfane shi وأمره من وأمر وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله كما أن صلى الله عليه وسلم daga cikin shiriyansa takan umurci duk wanda ya halarci wurin wanda yake kusa da mara lafiya da ya kai gargara to kuma ce ta ya laɗana masa kalmar shahada domin ta kasance ita ce ƙarshen kalma da zai fara daga nan ya haɗu da ubangijinsa litakuna akhira kalamihi domin ta kasance ƙarshen kalmansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda kalmansa ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah dakhala janna. ba ma zai shiga ba ya riga ya shiga to sai a umarci mutane mai kowa zai a yi ta ihu a yi nan a yi nan kaga sai a umurce shi da ta yi kun ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah yana fara shi kenan iya cika a wannan lokacin alhamdulillah ya samu haka annabi ya faru da shi a haka wani ba yahude da yake masa hidima da rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaida shi sai ya same shi a yanayin da kusan ya kai gargara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kalman shahada ce kun ilaha illallah shi kuma baban shi na kusa sai kalli baban sai baba yake gaya masa adi abal qasim kai ma baban qasim biyayya mana sai ya faɗi kalma yana faɗin kalma aka zare rai annabi ya fito yana murmuci yana alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar min ajli na gode ma Allah da ya tsira da shi daga wuta saboda ni to kaga ana so haka mutum ka dinga umurtan waɗanda suke kusa da mara lafiya faɗin kalmomi na alhairi umurtansa da kalman shahada ko da ba ma musulmi bane kai a yi kokari lokacin da aka ya kai gargara a lakana masa kalman shahada kada shi ya bar mugu ya tafi a'a ai mutum lada yake neman makansa ko to yayi kokari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yahude ne yazo gab da mutuwa bai aikin komai ba amma ya lakana mai shahada kuma annabi yana murna shi yanzu ya samu amfanin abu. saboda ya shiretar da mutum la'ayya hadiya lahu bika rajula wahidan khairul laka min humurin ni'am ya fi a mutum ɗaya shiryu ta hanyanka ya fi kana da jajjayen raƙuma lokacin da su ake alfahari na dukiya to duk wani abun alfahari mutum ɗaya shirya ta hannun mutum to ya fi wannan ni'ima ta duniya din ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور daga shiri daga cikin shiriya ta Annabi sallallahu alaihi wasallama hana hani daga al'adun mutane waɗanda ba su yi imani da Allah ba su yi imani da ranar lahira ba me al'adun su suke yi daga suke akwai ihu da suke yi akwai rawa akwai waka akwai shangi akwai barin gawa ya kwana ɗaya biyu uku sati ɗaya tana nan duka al'adu ne na jahiliya to duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan daga shi ka koi latmul khudud marin fuska zaga mutane har yanzu suna yi da mutum ya mutu sai a zauna haka ana ta zuba ƙasa a jiki ana ta marin fuska za ga larabawa har yanzu matansu suna yin haka ko kwanan nan kana kallon aljazira za ga an wasu mata a masar wanda aka yanke a yayansu hukuncin kisa sun zauna haka a yashi a ƙasa kawai suna ta jefa ƙasa suna ta marin kansu kwana kwanan bai kwana shekaran jiya ne ma shekaran jiya za ka ga ana ta yawan maimaita shi ana nuno su wai yanke ma mazajin su hukuncin kisa to ga duka yana da shi abin da addini yana al'ada ne ta jahilai mutanen farko wa shaqqi siyab da kuma yaga tufa wani sai yaga tufansa gaba daya ya kama haka yaga waina bagin ciki an masa rasuwa wani ya mutu to Allah ne yake ma yake ma bagin ciki kenan ko ina jin haushin Allah tunda Allah ka ka kashe mun wane na bari in nuna maka mai yakun ji fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma kullu shay'in li ajalin musamma abin da ya kamata mutum ya fara kenan daga nan sai samu ladan hakuri to mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin shiryan sa hana irin wayannan al'adu wa halqin ru'us da hana aske kai wasu da an musu rasuwa duk za su yi kokol har da matansu ko ko inyamurai mai masu yi mace mijinta ya rasu aske kai take yi ba ta aure kuma shikenan al'ada ne na jahilai wanda musulmi bai kamata yi ba wa raf'i sauti daga sauti bin nadab da nadab an naduba shine mutum mutumin kirki ne a wajen ihu ana ƙididdiga ayyukan alhairin da ke ya mai mana kaza ya tafi wannan shi ne ake kira annuduba addini ya hana wannan gaba Wani ya da ihu wa wabi zalika da duk abin da ke tare da irin waɗannan abubuwa na al'adu mu kuma yanzu ba su muke ba wasu abubuwa al'adu ne daban-daban aka ɗauko aka saka sabani wa'ancan sai aka ɗauke wa'ancan sai kuma aka sake wata al'ada da an mutu shi ke na sa a gayyato malamai da tasbahohi ko da tasbaha tasbaha sai ga an zauna ana ta jan tasbaha ko ana ta karanta alkur'ani ko ana ta ko ana ta kaza har mata za ga sun zauna kowa da tasbahanta ko duk al'adu ne na jahiliya wanda bai kamata musulunci yi ba tunda amma annabi rasuwa ai masabbai rasuwa ba za mu duba mu ga me suka yi ba mu ma mu yi ko ba haka ba abinda wannan littafi ke so ya nuna mana kenan duka al'ada ta jahilai a yadda ita gefe a dauko abinda sunna ta faɗa sai a yi ko shi yasa nike faɗi kullum wata rana na ce binne mutum da ake yi din nan ba don addini ba ne ibada ba da ba za mu iya bere wannan filaye cikin gari a yi ta binne mutane ba sun daga rafin kaduna sai a samu itatuwa kawai a kona a saka mu samu mutane su fara gini a filayen nan yadda fili yake da tsada cikin garin kaduna ko ba haka ba da ba za a kewaye irin nan filaye a gwan sarki GRA ana binne mutane a wannan wurin sai a rarraba mutane a saida kawai a yi ta gini a wurin amma me yasa ake binnewa saboda binne binnewan ibada ne su tun da ibada ne akwai idda addini kuma ce a yi ta ba haka kawai ba la yahillu lahu ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumallahi fihi tun daga kwanciyar rashin lafiya din akwai abin da addini ya faɗa har har har zuwa ƙarshe to wannan shine abin da mai littafi ke faɗi da abin da ke biye iri ga waɗannan abubuwan da ake yi na na bidiyoyi daban-daban hmm. Hmm. insha Allah za mu tsaya a nan a gobe sai mu ci gaba daga cikin abubuwan da shi addini ko a annabi sallallahu alaihi ya sunnanta mana mu yi bayan abubuwan da ya hana mu da kuma abin da ya sunnanta a yi lokacin da aka samu kai wajen kore suwa ko rashin lafiya ko wani abu a wannan littafi kamar yadda uh, nike faɗi littafi ne wanda yake a babinsa babu irinsa wannan babi babu irinsa a wannan babi babu irinsa ba taba yin wani littafi akan kawai jana'iza tun daga farkon ta har karshe littafi guda ɗaya kawai mai zaman kansa saya wannan sai dai ya dauko nan za ka duba in ka duba littafin da ya ɗauko lafi sun kai kusan ɗari da wani abu inda ya ɗauko nan maganganu ya haɗa maka su a wuri guda to a babinsa shine guda ɗaya yana daga cikin abin da ya mutum kamar zai rubutu akan abu ya ɗauki tafi guda ɗaya ce magana a kanta kuma shi albaniya daga cikin abubuwan da yake yi sai dauki matsala guda daya sai mata littafi mai zaman kanta kamar sallah ko sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam ce min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha yadda annabi salla daga kabbaran harrama zuwa sallama kaman kana kallo to in ka karanta shi kuma shikenan baka da matsala in dai salla ce sai kuma ya sake daukan shi ma jana'iza ga ta nan yayi ta ya dauki mas'aloli salatu tarawih ita kadai yayi mas'aloli waɗanda suke ba a yawan magana ma a kansu sai ya musu littafi mai zaman kansa to insha Allah littafi ne mai muhimmanci wanda yake da muhimmanci sosai da ya kamata a kowane masallacin musulmai a karanta shi akalla a kowane shekara kila sau ɗaya ko sau biyu haka saboda mutuwa kan kullum ake yi bidiyoyi kuma kullum karuwa suke yi in ka je inda ake mutuwa wallahi sai ka ɗauka ma ba ma irin mutanen da suka rayu kafin zuwa musulunci in aka yi rasuwa abubuwan da mutane suke yi kawai yayin da ake iba addini ya a zo da shi kawai masallaci a masa sallah da an gama duk abin da addini ya ce ayi an daina shi daga nan har karshen abin da zai faru kuma shi kenan tun daga lokacin an da addini gaba daya zaman makokin gaba dayanta ba addini a ciki ba a tunani ma musulmai ne muke bari mu duba mai annabi yayi mai addini ya ce mu yi shi kowa kawai iya al'adansa ko kuma abubuwa irin na zamani da aka ga ko turawa ko wasu mutane suke yi su ake daukowa ana yi farko da an mutu kawai sai a gudu a ja dauko tanti a zo a kafa shi kansa bidi'a ne ba zama annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba zama ba mutum da ya rasu duk inda ka ganshi kai mai ta'aziyya ya ci gaba da harkokin sa ne yau da kullum yana daga cikin da ya sa kasashen turawa kwanaki suka yi ma saudi wani irin abin nan tunani da kuma recommendation da basu taba samun irin sa ba lokacin da sarki fahad ya rasu su tunanin su za a yi hutu watakila ma na wata daya aka je aka binne shi kawai aka cewa da harakoki ba wani abu sarki irin sarki fahad ba maganan yin hutu ba maganan sauke tuta ba magana ba kawai ana gama binne shi kamar kowa inda ake binne kowa na aka je aka binne shi shike na aka ci gaba da haraka suna jira su je sauji ta sanar da za a yi hutu na sati daya suka ji kawai aikace aikace sun ci gaba suka rasa mami a'a wani irin mutane ne wani ne addini mu bari bidiyoyi su yi gaba mu zo addini kuma ya zama baya zai biyo bidiyoyi to wannan shine babban abu shi yasa zai faɗi dalilan da yasa ya rubuta littafi a nan gaba kaɗan wannan yana bayani ne akan shari'a annabi dan sai ce dalilan da yasa ya faɗi ya rubuta littafi da nan zai ambaci irin wasu abubuwa da mutane suka a wancan zamani da kuma duba abin da mu ma muke a yanzu sai ya kokari a dinga rigewa ko da ba a bar duka ba mutum in yana da iko dai a gidansa ya kokari ya abin nan ya bari ko ya sa a bari su sadakan uku su sadakan bakwai su waye waye tunawa da mamaci shekara shekara duka wannan addini bai yarda da shi ba ba kowane shekara sai ga bayan jarida yau ana tunawa da mutuwa wani to wannan ba yarda da shi ba addinin musulunci duka ya eh, bin nan ne na maguzawa ka dauka ake yi amfani da su Allah wadauki sarki ya kiyaye ya tsare mu ya ba mu kuma ikon bin sunna